wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha takwas ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babul ijara ila salatul asr bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir babul ila salatul asr babun haya zuwa ga sallar la'asar wato mana ka ɗauki mutum aiki ka suhurce shi zuwa sallar la'asar ka biya shi misali حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثنا ما حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر ana abdullahi bin umar bin khattab radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi dan umar dan khattab Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma masalukum wal yahud nasara ka rajulin istamala ummalan kawai misalin ku da yahudawa da nasara kamar misalin mutum ne wanda ya suhurci ma'aikata bi ma'ana ya ɗebi ma'aikata za su yi masa aiki aikin kwadago faƙala man ya amalu li ila nisfin nahari ala ƙiratin ƙiyawa to sai shi wannan wanda ya ɗibi ma'aikatan sai ce wane ne zai yi min aiki zuwa rabin yini wane ne zai yi min aiki zuwa ga rabin yini zan ba shi yanki na lada yanki na lada misali kamar ya ce duk wanda ya min aiki rabin yini zan ba shi dubu goma misali dubu goma na kawo misali da wannan ne shi ƙera wani ma'auni ne na dukiya nan fa'amilatil yahudu ala kiratin kiratin sai yahudawa suka yi aiki akan kiradi kiradi misali kamar a ce suka yi aiki akan dubu goma goma nam sun ma'amilatin nasara ala kiratin kiratin sannan su ma nasara sai suka yi aiki su ma akan kiradi kiradi misali kowanne wato yahudawa sun zo sun yi aiki akan kiradi kiradi sa'annan nasara su ma sun zo sun yi aiki akan kiradi kiradi ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس sannan ku kuma ku ne wanda kuke ta yin aiki daga sallar la'asar zuwa ga rana musulmi sun yi aiki daga sallar la'asar zuwa faduwar rana an gane ku akan za a ba su kiradi kamar za a ba dubu ishirin ishirin misali ku bai wani na'am fa gajibatul yahud wan nasara sai yahudawa da nasara suka yi fushi wa qalu nahnu aktharu amalan wa aqallu ada'an su suka ce mu muna da karancin aiki amma kuma ga karancin albashi an gane ku eh mu muna da aktharu amalan mu mu gashi muna da aiki mai yawa ga kuma karancin albashi fa gaskiya mun yi fushi su suna ganin kamar an zalunce su na'am qala hal zalamtukum min haqqikum shay'an sai shi wanda ya dauke su aiki sai ce shin na zalunce ku wani abu daga cikin haƙƙin ku kalula suka ce ko kaɗan gaskiya ka yi tsada da mu tabbas a ka yi tsada da mu a matsayin mai a matsayin cewa in za mu yi aiki za ka ba mu ƙira ne ɗan ɗaya an gane aiki kuma abin da ka faɗa shi ka biya mu an gane baka rage mana wani abu ba akan abin da muka yi tsada da kai tsada aka yi kuma da aka yi tsada kuka yarda za ku yi abin haka shin na zalice ku kenan wani abu daga cikin haƙƙin ku suka ce la fa qala fa zalika fadli utihi man asha'u to wannan ne bibbi din nan falalana ne da nake ba wanda na so ina ba san gane a nan wajen akwai zalunci babu kaga nan wajen an kamanta al'umman yahudawa da nasara cewa kowanne daga cikinsu wato ya yi aiki zuwa ga lokaci kaza kuma kafin ya yi aikin sai da aka yi tsada da shi cewa in za